ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون lalle a cikin bibiyar juna tsakanin dare da yini ga bayi da abin da yake haɗe da su na haske da duhu da gajartar wani da tsawon wani da kuma halittun da suke cikin sammai da ƙasai akwai alamomin da suke nuna ikon Allah ga mutanen da suke tsoron Allah ta hanyar aikata umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana.